أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون idan sun ƙwalla makirci ga annabi suka yi masa tanadin makirci to mu ƙwararrun masu sharri ne a kansu sama da makircinsu.